wato jihohi guda uku wanda aka sa musu tsaro na musamman na borno yobe da adamawa bana tsarin da muka yi ba wanda zai amfani da wayan salula don saboda babu wayan salula amma kamar yadda na yi bayani wannan kidaya da aka yi muna da rijista na manoma na jihar borno na jihar yobe da jihar adamawa kuma wanda suka kai taki musamman bara su suka ce za su sake kai taki to bisa ga wannan babi na sunayen manoma za a yi amfani da shi a sayarwa manoma taki kamar yadda aka yi na bara in dai ba wani abu ne wanda ya taso daga gefen jihohin ba amma jihar a gwamnatin tarayya wannan shine tsarin mutum da tabbas babu waya wayan salula haka muka shirya hankali dai ana kuma fargaban cewa waɗannan jihohin za a samu ƙarancin abinci saboda yanayin tsaro domin rahotanni na nuni cewar manoma masu ɗimbin yawa da suke wurin sun tsere wanda hakan zai haifar da ƙarancin abinci me za ka ce akan wannan eto eh wato shi karancin abinci bisa ga rashin ruwa yana nan ga rashin tsaro yana nan amma wannan abu ne wanda ba yanzu aka fara wannan abun ba ina jin ya kai kusan shekara uku hudu wanda tun ma kafin shi president goodluck ibele jonathan ya shigo ya zama shugaban kasa wannan abu yana faruwa to saboda haka abu ne wanda muke ganin lalle da taimakon allah wayannan abubuwa suna ta yin baya kuma manoma za su yi noman muna ganin ko da za a yi karanci ba zai tsananin karanci ba bancin haka shi shugaban kasa president goodluck ibele jonathan ya ba da umarni a kai wa jihohin nan guda uku abinci a yanzu da nake magana muna shirye-shirye ne a kai musu abinci musamman waɗanda wannan abin ya shafe su sun bar gidajensu suna zama a wayansu wurare wanda ba su saba da shi ba kuma insha Allah wannan taimako motoci ne barkate za su kai kusan mota 600 ko fiye da haka wanda za kai jihohin nan guda uku kuma muna ganin zai dan rage abubuwa wahalan da mutanen mu suke sha akwai kuma wayansu mutanen mu wanda suna taimakawa al'umma kamar alhaji aliko dangote shi ma ya gaya mana cewa zai bada gudumawarsa na kai abincin nan da sauran ababai saboda haka akwai mu da yawa wanda kuma lalle lalle mu da muke cikin gwamnati wanda muke taimakawa shi shugaban kasa da sauran mutane mu kamar alal misali akwai mutanenmu mu na Borno masu zama a Abuja na ga mun yi taro kuma akwai wanda suke jagoran wayan nan suka ce to lalle mutumin da zai kawo toro da kobo ya kawo don saboda mu ba mutanenmu su samu abinci musamman da an sa azumi a gaba